وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ka yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikon sa da ya cima shi da hukunta washi da tsara washi da kaddarawarsa ya sake kara yawan mu a wannan lokaci wanda kamar da aka saba muna haɗuwa a wannan masallaci na sunna da ke a wannan unguwa ta gangarawa a ƙaramin hukumar malin fashi a irin wannan lokaci na dare domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna goma ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda yau ɗin ya yi daidai da 15 ga watan biyar diladiyar rayuwa annabi isa da maryam shekara ta 2019 karatunmu ya tsaya a cikin suratun namli aya ta 43 za mu tashi akan aya ta 44 mun ji abinda Allah subhanahu ya ce, gaya mana game da abinda ya shafi al'amarin abin da ya gudana tsakanin bilkisa da kuma annabin Allah annabi Sulaiman alaihissalam har zuwa lokacin da ta zo a fadar annabi Sulaiman alaihissalam Allah ya ce kila laha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل لها ادخل السرح فلما رأته حسبته مجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يتكيل لها ساكت متى أيضا ورقول الصرح كشقاء أتكي أبن بشيء الصرح هو sa'uhum min zujaj abiyat ala ya wannan sarh din wani abin da ya shafi rufi ne na glass abiyat fari shafaf ab'yadu shafaf wanda yake da fari na abin da ya shafi yanayinsa kalarsa tatahu ma'un azbar ƙarƙashin shi kuma an sanya ruwa wanda yake mai daɗi jarin fi yana gudana a cikin shi a ƙarƙashin wannan ruwa ɗin fi samakun a cikin shi kuma ruwa akwai kifi istana abu suleiman annabi ya yayi wannan liyahtabira dan saboda ya jarabta kibariha girman kanta yaya al'amarin ta zai kasance izil mutakabbir domin shi mai girman kai la yaqbal an yuqi al'amra fi misli hada baya ansar mutumin da ke da girman kai baya an sar al'amari ya yi da'a da al'amari irin wannan fa’a’at kuma sai ta gi da'a ɗin alam mara atu lokacin da ta ga wannan glass sai ta yi tunanin hasibatu lujja sai ta yi tunanin kamar wani abin da ya sha igiyar ruwa ne lujjatun minalma ga wani igiya ce ta ruwa wa kashafat an saqiha sai ta yayi korinta dalilin za ta shiga wannan ruwa khudu dan ta kutsa a cikin sa fara Sulaiman tawadu'a sai Nabi Sulaiman ya ga kankan da kanta wanki yaduha li amri da jawuwarta kuma zuwa ga al'amarin sa qala laha sai ce mata innahu sarhun mumarratu shi wannan da yake gani wani abin da ya shafi rifi ne mumallisun wanda aka shafe shi min kawarir daga abin da ya shafi gilas zujaj far'aha ilal islam sai kira ta zuwa ga musulunci fa ajabatu da ta ansa mai ta musulunta walamma sha'ira bi lazzatul islam wa tauhid walamma sha'irat lokacin da ta ji filin na lazzatul islam daɗin musulunci wa tauhid da kuma tauhiri to a daidai wannan lokaci qalat rabbi sai ce ya ubangiji na ni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina bi ibadatu gairik ta hanyar bautar waninka wa aslamtu ma suleiman kuma na musulunta ka'inatun mana da na kasance na musulunta ma suleiman ta da annabi suleiman na rabbil alamin zuwa ga allah ubangijin halitta da na miƙa wuya na jawo tare da suleiman na jawo zuwa ga Allah ubangijin talikai ai musahabatul lahu fi tana yin tarayya da shi a cikin addini wa islam addini shine musulunci yurwa annahu ba da zarik. an ruwaito cewa ya aure ta bayan haka hatta waladat lahu har ta haifa mashi mana ta haihu da shi ƙultu shak abubakar mamur ya ce ni kuma sai na ce wa yi ulan min hada na daga cikin abin da za a sani daga wannan ɗin. ana ƙuwatar iman ba sharatin ƙal cewa ƙarin imani idan ya tarayya da zuciya ƙuwa min hubbid duniya wa izzatil mawt to ƙarhin imanin yana yin ƙarhin san duniya da ɗaukaka mulki wa anna takabbur wal anafa an inqiyad al haqq la yakuna illa mal kufri wa damsil basira sannan kuma lallai girman kai da abin da ya shahi al'amari na turjiya jayiya akan jawuwa zuwa ga gaskiya duk wannan baya kasancewa sai tare da kafirci da kuma shafiyar basira wa mu zarika kulluhu fi raddul umur ilalla, da kuma duk abin da zai jagoranci wannan samun imani baki ɗaya. yana kasancewa ne a wajen bayar da al'amura zuwa ga Allah wattiba amr da yin al'amarin wa tarkil hawa da barin son zuciya ruwa annahu tawalla Suleiman al-mulk wa huwa ibnu 13 sana arwaitu cewa annabi Suleiman alayhi salam ya jibinci al'amarin mulki yana ɗan shekara uku yana ɗan shekara goma sha uku salasa ashar sana wa mata wa huwa ibn salasin wa hamsin ya mutu yana ɗan shekara hamsin da uku illa annahu yunqadduhu a yankudu. sai dai shi wannan din ya ce ila annahu yankuzuhu maruya min annahu lam yursal nabi sai dai abinda yake warware wannan shi ne abinda aka ruwaito cewa shi ba a aiko shi a matsayin annabi ba kabla 40 sana kafin shekara arba'in, ko kuma ba a aiko wani annabi kafin ya kai shekara arba'in, amma shi yana ya anshi mulki yana dan shekara goma sha uku. to idan mun dubi cewa yana dan shekara goma sha uku ya samu mulki sannan kuma ya mutu yana ɗan shekara hamsin da uku sai ma ya ce to wannan ruwaya da aka ruwaito illa annahu yanquduhu maruya sai dai abin da aka ruwaito yana warware wannan na cewar annahu lam yursal nabiyyun qabla 40 sana ba a aiko annabi kafin ya cika shekara 40 ba a aiko annabi kafin shekara 40 illa ibna alkhala sai dai ibnai khala ‘ya'yan khala ‘ya'yan dangi waɗanda suka haɗa uwaye suke da ziminta ta ɓangaren uwa su biyu ɗin nan yahaya wa isa annabi yahaya da annabi isa su kaɗai aka samu an aiko su an ba su manzanci suna ƙanana ba su kai shekaru ɗin na abin da ya shafi arba'in ɗin ba mulki kenan annabta ba ta kai ga gare shi wani lokaci ba kenan saboda wannan hadisa eh waɗanda aka samu kaɗai sun samu mulki a sun samu annabta kafin balaga su ne waɗannan annabawan guda biyu annabi haya. Danar isa shi ne mala yake kawo na lokacin ilimi ne wa fahamna Suleiman wa kullum na hukuman wa ilma wasu fasara hukuman ɗin da annabta mun gari bai kai arba'in ba to shi shine mala yake cewa wannan hadisin yana warware waccan magana cewar yana ɗan shekara sha uku ya samu mulki sannan ya rasu yana shekara hamsin da uku to idan mun dubi wannan abubuwan duka sai mala yake cewa to kenan ka duba shekara sha uku yana a matsayin mai mulki a wani lokaci ya rasu yana da shekara hamsin da uku a cikin shekara hamsin da uku in ka cire shekara sha uku nawa suka rage arba'in mun gane idan bayan ya samu mulki da kaɗan annabta ta same shi wannan shi ne to amma dai kuma ga hadisi nan yana nuna cewa ba a samu ba a aiko annabi ce su ya karanci ɗan shekara arba'in na wallahu alam wallahu wa'ala mana ya ce Allah shi ne mafi sani ta mana ƙissatu dawuda wa sulaiman ala namli wa ƙissatin bilkis ya ce kuma haƙiƙa ƙisa annabi dawuda da annabi sulaiman sun ƙunshi ƙisar. suratun namni dinna da kuma bilkisa wa kullaha min ajaibil gaib dukkan suna daga cikin ababen mamaki na gaibu mimma qassasa Allah ta'ala bada khalqihi bil ilm na daga abinda da Allah maɗaukin sarki yake keɓance wasu daga cikin halittarsa da iliminsu wa ya tulu zalika ƙissatu salih ma ƙauni sannan ƙissa ta annabi sare da mutanensa tana da bibiyar wannan sai Allah ɗaukin sarki yake cewa wala qadi arsalna ila thamuda aqam salihan ay budilla fa iza kun fariqan yaxtakimun Allah ya ce wala qad arsalna ila thamuda aqam haƙiƙa mun aika zuwa ga samudawa mun aika ɗan uwansu min ƙabila ɗan uwa na ƙabila saliha shi na nabi Sale an ani ibudullah ai bi an ibudullah ya bude cewa ku bauta ma Allah wa duhu ku kadaita shi sai za mun fariqan sai gashi sun zamanto kungiyoyi guda biyu yaqtasimuna suna jayayya fi dina a cikin addini fariqun mu'minun min hina irsalihi ilayhim wasu jama'a suka zama sun yi imani daga lokacin da aka aiko shi zuwa gare su wa fariqun kafiruna mukazzibun wasu kuma jama'ar suka kafirce suwa tsariyar Allah ya tsare sai Allah ya ce قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال للمكذبين سيتي مؤنس كتريا تالين يا قوم يا قوم تانينا لما تستعجلون بالسيئة دم إذا ذاك وقوتا game da al'amarin mummuna qabla hasra kafin zuwa kyakkyawa ay bil azabi qabla rahma yasa za ku gaggauta neman azaba kafin zuwa rahama haisu qultum ta inda kuke cewa in kana ma ataitana bihi haqqan in abin da ka zo mana da shi gaskiya ne fa'atina bil azabi ka zo mana da azaba laula ai halla tastaghfiruna Allah dan me ba za ku nemi gafarar Allah ba mina shirki daga al'amarin shirka ku dena la'allakum turhamun ko da za a yi muku rahama mana ku samu rahama falatu azzabuna ba za a yi muku azaba ba dan me ba za ku wannan ba qalu qalu طيرنا بك وبمن معك قالوا سسكتي تطيرنا اي تطيرنا أصليش من شنفاكا طيرنا بك اي من شنفاكا من سنياكا a matsayin Amna bika mun sanya ka a matsayin wanda yake kamar shi'umci na tahowa daga gare ka suna yin wannan duk lokacin da wani mummuna abu ya zo mun sai su ce daga gare shi zai kyakkyawa ne kuma ba daga wurin shi ba wa biman mark haka ba da waɗanda suke tare da kai almu'mini muminai haisu ƙahaƙu almaƙar waja'u ta inda ya zamanto cewa sun rasa ruwa na sama kari ya same su ga yunwa sai suka ce wannan daga gare shi ƙala ƙa'irukum sai ce a shi'umcinku ai shi'umuku, inda Allah yana a wurin Allah a takun bi Allah ne yake ba muku wannan al'amari na jarabawa bal antum qaumun sai dai ku mutane ne wanda ake jarabta ku tukbaruna bil khairi wash ana jaraba ku da alkhairi da sharri da a ga yaya za ku yi wannan ya faru akan annabawa ba shi kaɗai ba wanda ya zamanto suna sanya kalmar umti. zuwa ga annabawansu mana idan abu ya zo mummuna sai su jingina ma annabawansu idan kuma kyakkyawa ya zo sai su ɗauka suke da wannan daga ɓangaren su ne da kuma guma kansu amma idan mummuna bai sami su tsaya daga annabin da aka turo ne wannan awar da yake ita ta sanya allolin su kai hushi har irin waɗannan abubuwan ke faruwa Allah ya tsare mu Allah ya ce wa kana fil madina وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون Allah maɗauki sarki ya ce wa kana fil madina ya kasance a cikin gari madina ta samu garin samudawa wahiyar shine garin hijar huwa wadin bainar madina wa sha shi wannan hijir din wani wadi ne tsakanin madina da sha wa huwa diyaru samud kuma nan ne inda gidajen samudawa yake Allah ya ce ya kasance a cikin wannan gari tis'atu haɗe. akwai mutane guda tara ay jari, mutane guda tara yi su nuna fil'am suna yin ɓanna a cikin ƙasa bil ma'asi ta hanyar saɓon Allah min ha da dananir wa darahim wala yuslihun ɗaya daga cikin abin da suke yi na ɓanna da abin da ya shahi a ta'asa yadda suka zamanto suna ɗaukar zinarai da azurfa su bayar da su bashi na ruwa da makamancinsu ba sa yin gyara da tsawa ta yin Su suna yin irin waɗannan abubuwa Allah ya tsari in za su ba da bashi da kuma ba da bashin da zai sauka mu al'umma sai su ba da bashin da zai takura mutane Allah ya yi magana a kansu ga shi nan ba ƙaramin fitina ce ba Ta takura al'umma a cikin bashi a ba su bashi da ruwa da makamantansu Allah ya tsare mu qalu qalu taqasamu billahi lan bajjitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna li ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قالوا سيسكتي أي قال بعضهم لبعض sashen su sun suka ce masashi ta ƙasam ai halif billah suka rantsuwa da Allah suka ce lana bayyitan nan lallai za mu yi mai abin da ya shahi sammako za mu bi shi cikin dare mu kwana ta hanyar bin shi mu kashe shi wa ahlahu da jama'arsa ai man amana bi wanda ya imane shi aina qatuluhum laylan za mu kashe su da daddare yadda za mu kwana ya zama zuwa asibahi an gama aiki kawai da daddare za mu kashe summa na sannan za mu shidi mu ce bin nuni wa ƙuri abita wa zammin lami a saniya summa na liwali sannan kuma za mu ce ma waliyinsa ai wali dami wanda yake jibinta jininsa ma shahidna malika ahli wacce ya buwa mahalarci malaka ari wajen abin da ya shahi kashe jama'a sala bi fatil mimi wa qur'a bi dammiha ay halakihim aw ihlakuhum mu ba mahalarci halakar da su ba ko kuma halakar su ba fala nadri man qatalahu ba mu san wa ya kashe shi ba za mu ga mu saka wa inna lasariqun kuma lalle mu masu gaskiya ne na kulu ma na kulu muna fiɗin abin da muke hidi wal halu inna lasadiquna fima zakarna alhali kuma mu masu gaskiya ne cikin abin da muka hidi li'anna sha'i li shay'i mubashar lahu urfa ai domin wanda ya halarci abu ai ba shi bane ba wanda ya aiwatar da abin kai tsaye a urfi abin da za mu gaya musu kenan sai Allah ya ce wa makaru wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun Allah ya ce wa makaru sun yi makirci fi a cikin wannan al'amari makara makirci wa makar na makara. Allah ya ce kuma sai muka sakan kamusu musu sakamako na makirci ai jazainahum bi ta'jili uqubati muka sa kan ka musu ta hanyar gaggauta akubar su hum la yashkurun kuma su ba sani ba anna naruddu ilaihim makrahim cha za mu maida musu makirci su qabla an yan yanfizu kafin su zartar da shi ala salih akan salih alayhi salam fa ahlaknahu sai muka halakar da su wa an jainahu muka tserata da shi min makrihim daga makircinsu fa makruhum laysa bi alaysa yusrun inda Allah makircinsu ba mai sauki bane a wurin Allah wa makrun layi wa makruhum laisa bi sirrin inda Allah makircin su ba sirri bane a wurin Allah dan Allah yana sani wa makrullahi sirrun min asrari shi ko makar na Allah wani sirri ne daga cikin sirrukan shi wanda ba wanda zai iya sanar haka haka su suna shirya nasu dabarun Allah yana sanar da su da abin da suke ciki shi kuma na shi Allah yana yi su ba sani ba dan sirri shi ne ba wanda ya san wannan ثم شرع في بيان ما ترتب على مكرهم سنعلم الجذر كفارهم بياني أكا أبن يجي رتو أكا ما كنتم سبقالا لا يجي فانظر كيف كان كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم Allah ya ce fanzuri ya Muhammad. Kaduba ya kai Muhammad, akwai yi almuka'i ko wanda ake magana da shida Alƙur'ani. Ruba gani kai fakana a ƙiratu ya Yaya ƙarshen maketinsa ya kasance? An na damar nahu. Allah ya ce lallai mu, mun dankace su. A alaqnahu mun haraka su. wa qaumuhum ajma'in da mutanen su baki daya bi sayha bi jibril ta hanyar tsawar mala'ika jibril aw bi ramil mala'ika bi jara ko kuma da jihuwar mala'iku da suka yi musu da duwatsu ya raunaha wala ya raunahu mala'ikun nan suna ganin su amma su ba sa ganin mala'ikun gajiwa kawai tana zo musu sai Allah ya ce فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا نعم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ya ce fatilka biyutu mukhawiya Allah ya ce ga su waɗancan gidajensu ne khawiyatu wanda suka zamanto khaliya ba komi wa nasbuhu ala al-hal wal amil fiha ma'ana al-ishara amma nasba ne a bisa hal muna a matsayin halin kasancewar gidajen khawiya ba komi amil inda da ke cikin su da ma'anar al-ishara da ma'anar cewa ana yi nuni allati tasawwaru biyutahum nunin da ke suranta gidajensu ka annaha zahira mamal mukhaf kamar gidajen ga sunan bayyana a gaban wanda ake magana da shi Allah ce fasilka waɗancan ɗin buyutum hawiya gidajensu ne ga sunan ba kowa a ciki ba kwami an yi musu wannan ne an rusa gidajen bi ma zalamu saboda abin da suka yi na zalunci da zulmihim saboda zaluncinsu ai bi kufrihim ai saboda kafircin da suka yi Allah ya ce inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan din akwai aya la ibra akwai abun lura bi qaumi ya'lamun ga mutane waɗanda suke sare qudratina suke sanin ikon mu fa sai su wasu da wannan abinda so gari na ikon Allah subhanahu wataala tasbi Allah sau kafa sai Allah ya ce labina وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah ya ce wa an jaina labina amanu ko muka tsere ta da waɗanda suka yi imani bi sare da sare alaihi salam wa hum na'u arba alafi su sun kai kamar mutum dubu hudu wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna jin tsoron ashirka wal ma'asi شركار صادن الله وخرج صارع بمن ما أبو إلى حد رمض أنا صارع يهتا يعني تارد وقن بسكتا لشي زوا حد رمض فلما دخلها لو تندش جيتا ما تصارع كان صارع يرسل فصنيت حضر موت ذاك تراسا حضر موت ya halarci mutuwa summa buniya abu madina yuqal laha hadiru ha dura sannan sai mabiyansa suka gina wani gari wanda ake ce ma hadura bayan rasuwarsa amma lokacin da ya shiga wannan wuri da aka kira shi da hadara hadaramaut saboda ya rasu bayan shigo shi wurin daga na aka rinka kiran wurin hadara hadaramaut mun gani. hadara ya zo maut mutuwa an gani. na sun ma zakara ta'ala lot ma ƙauni sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ambaci tarihin annabi lot da mutanensa wa a adafan ala a sannan kuma ya hidi a bisa adafi a kan a ɗan uwansu min ƙaurihi daga faɗarsa da ya ce wa laƙar arsalna ila samu da a haƙiƙa mun aika ma samudawa a kawo ɗan uwansu sai Allah kuma ya ce wa lutsan ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ثلاثة ولوطا هكما دع النبي لوط إذ قال أي حين قال لقومه لو كتن يتيم متاننسا أتأتون الفاحشة yanzu ku zo mu alfasha ai alluwa shine luwadi wa antum tumsirun kuma kuna gani ai bi basrin bi basri ba'dukum ba'da annahuma kama fil an anhakuma fil ma'siya sashen ku suna kallon sashi kuma ina hana ku a cikin al'amarin sako wannan kaga kamar yana so ya nuna musu abinda suke in ba daidai ba ne, bayan ba daidai ba ne kuma ga sashen suna kallon sashi shi ma ka yi laifi wani na kallon ka shi ma wani nau'i ne na sako amma duk da haka ba su ji wannan wa'azi ba ya ci gaba da cewa a innakum أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم يزكو بتحقيق الهمزتين نما أنا كرنتها لتبتد على الهمزة بيو أ إنكم وقرئ بتسهيل الثانية an karanta da tafsir na alhamza ta biyu wa idkhalil alif bainahuma da shigar da alif a tsakanin su alal wajhaini a bisa iskoki guda biyu kamar abin da karanta can baya sai a ce ayin na kuma mun gani qaumun lalle ku mutane ne waɗanda lata'atuna rita kuna zuwan ma maza shahawata saboda sha'awa kawai min dunin nisa ba tare da kuna zake mu mata ba mana kun kyale mata bal antum qaumun tajhalun yace ah, lallai ku mutane ne wanda kuke jahiltar gaskiya ai aqibat fi'likum kuna jahiltar karshen al'amarin aikin ku aw antum sufaha ko kuma ku wawaye ne shi yasa kuke wannan sai Allah ya ce na eh dan sha'awar su dan sha'awa ce kawai na فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه Allah ya ce ba wani abu bane ya kasance amsar mutanensa illa an ƙalu sai dai kawai suka ce akhriju ala lut ku fitar da iyalin lu ahlahu wa hum banatu wa hum banatu almu'mina ma'a su ne abin da ya shahi a binta ‘ya'yansa mata guda biyu wa raujata da shi. almu'mina wadda take ta yi imani ma'ahu da shi akwai wadda bata yi imani ba a cikin matar, wadda ƙur'ani ya tabbatar da halakata to daga ciki Allah ya ce suna cewa a hitar da iyalinsa iyalin nan nasa su ne 'ya'yan shi mata guda ne sannan da matarsa wadda ta yi imani da shi <coughs> ku yi da su min ƙaryarcikum daga alƙaryarku na su ya taɓa haru lallai su wasu mutane ne wanda suke tsarkaka min adibarin rijal daga abin da ya shayi duburar maza suna nuna ba su sha'awa da aka fidda su daga cikin ƙasa Allah ya tsare mu Allah ya ce فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين Allah ya ce fa'antai nahu mun tseratar da shi annabi lo wa ahlahu da iyalinsa in lamra'atahu sai dai matarsa ƙaddar naha mun ƙaddara mata ƙadda naha da mun sanya ta a bisa ƙaddarawa mu Minal Gabirina, daga cikin abin da ya shafi sauran waɗanda azaba ta kama albaqi ta kasance cikin sauran al'umma kasai fil azab a cikin azaba Allah ya tsare mu da azaba Allah ya ce wa amtarna alaihim matsara wa amtarna alaihim مطرا فساء مطر المنذرين ألا يتشو أمطرنا عليهم مطرا mu musu ruwa ruwa huwa hijaratu sujje shine duwatsu waɗanda suke na wutar sujje fa halakatku sai wannan duwatsu suka halakar da su wannan ya zo idan ka bi a cikin littafin ibn kasir a ƙarƙashin ita wannan kissa din a cikin suratu hud sai yake yin bayani cewa wannan duwatsu ɗin da ake cewa lakaci wadda aka gasa ta da wutar su je, a ɗauke da ita kuma sai zamanto akwai sunayen mutanen wannan ƙasa kowa da sunan shi a kan wannan dutsen nashi wanda za a halaka shi da shi ya kawo su a da wasu maganganu waɗanda suke yin bayanin cewar alƙaryar ta dom alƙarya ce wadda take irice ce babba alƙarya a kewaye da ita ko su garuruwa kamar guda hudu ko uku a wani ƙaunin wanda haddasu aka babbace baki ɗaya aka kife su mala'ika jibrilu ya kife su ya ɗaga su da fiffice guda ɗaya na damarsa har sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka rinka jin haushin karnukansu da carar zakaransu da kukan kajinsu sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi ba da umarni aka juye su ya zamanto an taso su an maida su a ramin da aka ɓaɓɓake wannan ƙasar tun daga ƙasta bakwai sannan kuma a cikin ibn kasir in kabi za ka ga a ƙarƙashin wannan ayoyin da yake magana da yake bayanin waɗanda suka fara zuwa ƙasa da aka juyo su su ne manya-manyan shugabannin ƙasar waɗanda suke manyan ashraf nasu su suka fara isa ƙasa sannan ne sai wannan duwatsu suka taho wanda bai da mutuwa ba sai aka bi shi dutse na wuta na wannan lakaɗe a tafi akwai waɗanda sun fi cikin ƙasar sun tafi unguwanni wanda suka yi tafiya ba sa nan mutum yana a can inda yake yana cikin al'umma yana hira yana labari sai kawai dutse ya faɗo mai faɗi mutu ana haka aka musu wannan azabar ba a rage kowa ba a cikin ƙasar da waɗanda ke cikin ƙasar da waɗanda suka ce unguwa dukkan su azabar sun isa ne. Allah ka kare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce fasaha ai bi isa matsarul munzari tir da ruwan waɗanda ake yi ma gargaɗi bil azabi da azaba ay matruhum ruwan su na azaba an tsaru matrul azab an musu ruwan azaba da annahum ma ala muqtadal inzar dan ba su aiki ba a bisa abinda gargaɗi yake hukunta su allazi unziru bi wanda ake musu gargaɗin da shi haka ne ake musu wannan azaba wajaru ala jariha sai suka gudana akan jahilcinsu wattiba'i hawahum ash-shahawani da bin kuma son zuciyarsu na sha'awa alfahish wanda yake na alfasha wa matrul azab sirrun min asrarihi ta'ala ruwan azaba kuma wani sirri ne da cikin sirrorin shi Allah madaukakin sarki wa ba da ardil qisas bayan Allah ɗaukin sarki ya bujiro da abin da ya shahi isoshi wa mayan ha da kuma abin da ake fa’irantuwa da shi daga cikin wannan Nin min annahu ta'ala indahu asraru cewa lalle Allah ɗaukin sarki a tare da shi ne sirruka suke la ya tsari wa alaiha illa man iqtarahu ko babu wanda ya isa ya leƙa ya tsinkaye waɗannan sirrukan sai wanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa bilfalahi falahi najati da cin nasara da samun abin da ya shayi rabo atba'a zalika bi bikri mashahid al sai Allah maɗaukin sarki ya biyo wannan ɗin da bayyanar da al'amari na abin da ya shaida na littu wa agrarun nafsi da kuma abin da wa agwarun nafsi da kuma abin da ya shafi zukata waɗanda ya zamanto ba komai a cikin su wa qawa'i al-ghaib da kuma al'amari wanda yake kewayewa game da al'amarin gaibu wasa'a da bayanin tashin kiyama wa hal kiyama da halalin kiyama ɗin, fa qala Allah ya ce qul alhamdulillah قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون نعم الله يقول يا محمد كتي يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كتي الحمد لله وديعتا تبتغى الله alama an'ama alaina bihi min ilm wal hidaya litauhidi a bisa abin da ya yi mana ni'ima da shi na ilimi da shirya hi ta'ala zuwa ga kaɗai tashi Allah maɗaukin sarki wa salamun ala ibadihin da bina tsafa kuma aminci ya tabbata ga bayinsa waɗannan waɗanda Allah ya zaɓa ai ikhtarahum waɗanda ya zaɓe su wahum kullul mu'minina min as-sabiqina wal sune dukkanin mu'minai waɗanda suka gabata da wanda za su zo su biyo su a baya Allah lalle shi Allah subhanahu wata'ala khairu shine wanda yake mafi alkhairi Allahu bi ibdalil hamza a saniya alifan ana karantawa da juya alhamza ta biyu ta koma alif wa ƙuri'a bi taƙiƙil hamza ta yi an karanta kuma da tabbatar da alhamzojin guda biyu wa a saniya. kuma an karanta ma da tasiri ɗin alhamza ta biyu ɗin ko ka ce allahu ko kuma ka ce allahu ko ka ce allahu wa irin irkhalu alifin bayna musahhali musahala wal ukhra wa da shigar da alifin tsakanin ita alhamzar da ake mata siri da ƴan uwarta wadda ba a da kuma barin su duka ma baki da yace Allahu khairun cin Allah ne yafi alkhairi liman ya abuduhu ga wanda yake mai bauta amma yushrikun ko an binda? suke yin shirka da shi bitta'i wa qur'a bil ya ana karanta da ta'un amma tushrikun ko abin da kuke ma shirka ko kuma a karanta da ya'un amma yushrikun ko abin da suke ma shirka al kuffaru bihi al aliha khairun li ibad li abidiha yana nuna cewa kenan kafirai wanda suka kafirce ma shi Allah to wannan kafiran al'aliha khairun allolin nan na gumaka su suka yi alkhairi li'abidiha ga waɗanda suke mabautarsa suke bauta musu ko ku Allah ne ya yi alkhairi a gare su kaga Allah ne ya yi alkhairi a gare su sai Allah ya ce أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله yake cewa shin waɗancan gumaka su ne suka yi alkhairi ga masu yi musu bauta amman khalaqa as-samawati ko ko wanda ya halicci sammai da ƙasai wa anzala lakum minas sama'i ma'a kuma ya saukan muku da ruwa daga sama fa ambatna ko muka tsirai fi iltifatun al-ghaiba ila takallum yace a cikin shi akwai juyar da magana zuwa ga abin da yake na gaiba wanda ya faku zuwa ga magana da bihi sai muka tsirar da shi wannan ruwa hada'iqa muka tsirar da shi hada'iq jam'u hadiqa wa huwa al-basatin abusar ah, shine lambu al-muhawwaq wanda ya zamanto an cewaye shi zati baja muka tsirar da lambuka waɗanda suke ko lambu wanda yake zati baja mai kyau hasan kyakkyawa ma kana lakum an tambitu shajara wanda bai yi wa a gare ku iya tsirar da itatuwa wannan lambu da adami kuma alai saboda rashin ikon ku akai shin a ilahun Allah ne a ilahun shin akwai wani Allah ne ma Allahi tare da Allah ana karanta a ilahun din bi ta haƙiƙi hamza ta wa ƙuri'a bi tafsil saniya ana karantawa da tabbatar da alhamza guda biyu a ilahun ko kuma a yi tafsilin alhamza ta biyu a ce a ilahun an gani wa irkalul alif bai na kuma alwajahain da kuma shigar da alifun a tsakaninsu ana karanta a bisa huskoki guda biyu fi mawadu'i a wuraren da aka samu irin wannan a ilahun a ilahun a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah ne tare da Allah a anahu ala zalik wanda yake taimakon Allah akan wannan halitta, sammai da kasai saukar da ruwan sama fitar da lambuna hidda abin da ya shahi itatuwan su da kyau akwai wani Allah da ke taimaka mai akan haka ai sama ma'ahu ila ai babu wani Allah tare da shi wanda yake taimakonsa sa balhum qaumun ya'dilun sai dai su mutane ne waɗanda suke kaucewa suna bauɗewa an daga gaskiya wani shirku na billahi gaira suna haɗa Allah da waninsa Allah ya tsare mu da shirka sai Allah ya ci أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الله يتي أمن جعل الأرض قرارا كوكو وندي يسني كسع تضمنتو قرارا تبتتا لا تميد bi'aliha ba ta abin da ya shafi tafiya da mazaunanta ba ta tashi ta daga da su ala khilalaha ya sanya kuma tsakankanin tafi ma bainaha a tsakankanin ita ƙasa ɗin ya sanya anhara ƙoramu ala lahara wasiya kuma ya sanya mata duwatsu jibalan asbatat bihal ard duwatsun da aka tabbatar da ƙasa da su suka zama mata kamar noti waje alabain albaharai ne hajiza kuma ya sanya wani tsaro wata iyaka tsakanin baharai wasu ƙoramu tekuna guda biyu bainal asbi wal tsakanin ruwan daɗi da ruwan gishiri la yakhtalitu ahaduhuma bil ɗayansu ba ya baya da ɗaya a ilahun ma Allah shi a wani Allah tare da Allah wanda ke taimakon Allah kan wannan ayyukan bal aksaruhum la ya'lamu Allah ya ce ah mafi yawancin su ba sani ba ai la ala tauhida babu abin da ya shayi tauhidin Allah a tare da su shine ilimin ba san Allah bane shi ya sanya har suke ganin ma kamar akwai wani wanda suke ganin zai iya yi musu wani abu wanda Allah ne kaɗai ke yin shi Allah ya tsare mu Allah ya ce أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله يتي أمن يجيب المضطر koko wanda yake an sama mutumin da yake cikin kunci da takura da bakin ciki almakarubun lari masahu addur mutumin da yake cikin bakin ciki wanda wani kunci ya shafa shin wanda yake an sa mai din nan ya biya mai bukata shehi alkhairi ko a ce goma kan idza da'a in ya roƙai wa yakshifu su'a kuma yake yaye mai bakin ciki yakshifu su'a anhu wa an gairihi yake yaye mai bakin ciki yaye ma wani sa wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya kuka to khalifofi na ƙasa ai al-idafa bi ma'ana fi ya sanya ku a cikin ƙasa kuka zamanto masu khalifanci ya khalifu kullu ƙarnin allazi ƙabla kowane ƙarni yana maye makarnin da ya gabace shi in wa'annan sun wuce sai a kawo su su zamanto sun biya musu Allah ya ce a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah ne tare da Allah wanda yake taimaka ma Allah akan irin waɗannan ayyuka babu kalilan ma tazakkarun Allah ce to kaɗan ne fa kuke wasuwa ayata ta izuna bil fauƙaniya ko ƙuri abin tataniya ana karantawa da fauƙaniya ko da tataniya ƙalilan ma ya zakarun ko ƙalilan ma ta zakarun kaɗan ne suke wasuwa ko kaɗan ne kuke wasuwa wa fihi idgamu ta fi zal a cikin shi akwai shigar da darin a cikin zarin wa ma za'ida ma din ƙara ta aka yi za ka iya cewa ilahun ma'allahi kalilan ta zakarun ta amma ma sai aka sa ta za'ida ce mun gane na li taqlili alqalil an ƙara ta ne don a ƙanƙanta kaɗan ɗin ma ɗan kaɗan ne kuke ce wasuwa ko ɗan kaɗan ne suke wa asuwa sai Allah ya ce amma ya hadi ku wani ta في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته allah مع الله تعالى الله عما يشركون الله يتي أمن يهديكم koko wanda yake shirya da ku yurshirukum ila maqasidukum yake shirye da ku zuwa ga manufofinku da kuka nufata ku samu ku iya zuwan ma wannan abin ku cin masa shine mafi alkhairi summa yu'iduhu summa fi zulumatil barri wal bahr a cikin dubbai na abin da ya shahi albarri turin ƙasa walbahari da kuma abin da ya shafi teku allan da yake ba ku shirya a irin wannan duhu ana cikin duhu lokacin da dare yake da duhu a lokacin kuna kan tudun ƙasa ko lokacin da kuke cikin teku Allah da yake shirya da ku bin nujum da taurari lailan da daddare wa bi alamatul ardi naharan kuma yake shirya da ku da alamomi na abin da ya shai kasa a cikin yini in ka taho har kana cewa bi a hankali akwai rami nan banka ko ba haka ba Allah ji shi ya da wannan shirye kaga mutum bi ya haddace hanyoyi ya haddace abubuwan da ke wurin shin wannan wanda yake yin wannan shi yafi fi alkhairi ko kuma kanta wa man yursilu riyah kuma waye wanda yake aiko da iskoci bushran baina yaday rahmati wanda za su kasance masu yin bushara a gabar da abu gabanin rahamar ta ruwa ai kudamal matsiri a gabanin zuwan ruwan sama kafin ya zo sai iska ta zo wadda za ta yi bushara cewa ga Allah maɗaukin sarki ya haɗa hadari Allah zai yi ruwa wanda ya shanya ya kwashe wanda yake nesa da gida ya dawo kusa da gida wanda baya wurin fakewa ya zo wurin fakewa shin wanda duk yake wannan ayyukan shi yake alkhairi ko ababen shirka wanda ake kamawa Allah subhanahu wataala ya ce ilahumma Allah ta'ala amma ta'ala Allah amma yushrikun shin akwai wani Allah ne tare da Allah wanda yake taimakon Allah kan waɗannan ayyukan Allah ya ce ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma shirkun a bisa abinda suke shirka da shi bihi gairo yadda suke shirka da shi suna haɗa shi da wani Allah ya ɗaukaka akan haka Allah ya ce amman yabda'ul kharqa أمن أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah ya ce amman ulkhalka, khalqa koko wanda yake faruwar halitta fil arhami a cikin mahaifa min nudfa daga mai ni sun summa yu'iduhu sannan ya mayar da wannan halitta da mauti bayan mutuwa wa illam ta'tarifu bil id'abil i'ada liqiyamil barahin alaiha koda ko baku yadda kuka ikirarin wannan komowar ba saboda tsayuwar hujjoji akan komowar da tashin wannan wanda yake yin haka shine yayi alkhairi wa man yarzuqukum minas sama kuma waye wanda yake azurta ku ne daga sama bil matri da ruwan sama wal ard kuma yake azurta ku a cikin ƙasa bin da tsirrai wannan wanda yake waɗannan ayyukan shi yi alkhairi ko ko waɗancan ababen shirka Allah ya ce a ilahun Allah shin akwai wani abun bauta wani Allah tare da Allah ne wanda yake taimaka ma Allah akan haka ai la yaf'alu shay'an mimma zukira illa illallah. ai babu wanda yake aikata wani abu daga cikin abubuwan da aka ambata face sai Allah wala ilaha ma'a ko babu wani abun bauta tare da shi qul ya muhammad ka ce musu ya muhammad hatu burhanakum ku zo da hujjojinku hujjatukum ku zo da hujjarku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya annama allahi ilahan fa'ala shay'an mimma zukira cewa tare da Allah akwai wani Allah wanda yake aikata wani abu daga cikin abin da aka ambata wala ta kadiri an tsaluka ya Muhammad alisa'a kuma a bisa kaddarawar cewa za su tambaye ka ya Muhammad akan al'amarin tashin kiyama au gairi hakoninsa min mahuwa sirrin min asrarillah wanda yana daga cikin sirri daga cikin sirrurin Allah walam tsali'ika alai kuma shi Allah bai tsinka yadda kai wannan gaibin ba da haka in sun tambaye ka قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نعم وما يشعرون عيان يبعثون الله يتي قل كتي لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كغامس كتي لا يعلم بيصني با man fi samawati wal ard wanda duk ke cikin samai da kasai nil mala'ika wan na na mala'iku da mutane babu wanda ya san algaiba gaibu ma gaba anhum abin da ya faku ya koyi a gare su wa min jumlatihi waqtu qiyamus sa'a Yana daga cikin dunkulin abin da ya koyi gare su shine lokacin tashin kiyama babu wanda ya san wannan illa Allah ay lakinna Allah sai dai Allah shine kawai ya alamu ya san wannan din wa ma yashkuruna ko ba sani ba al makhluqat fi samawati su waɗannan halittun da ke cikin sammai da ƙasai ayyana ai mata yub'asuna yaushe ne za a tashe su bayan mutuwa la ya'lamuna ma yata'allaqu bi masirihim ba san menene abin da ya rataye da makomarsu ba fa kaifa ya'lamuna gaiban laysa bihi a ta'allukun bi to ta za a su san wani gaibu na abin da ba su da ratayuwa da shi game da wani abu walai salahun dalilun alai ba kuma su da wani dalili a kan shi wannan gaibu ta yara za a shi ba su iya sani shi ba da haka in har mutum ya jahilci makomarsa ya za a yi iya sanin wani abu kuma wanda ya faku a gare shi Allah bai bayyana mai ba bai bayyana manzon shi ta hanyar wahayi ba ta ya za a yi iya sanin wannan Allah ya tsare mu zuwa lokaci yi? na lokaci yayi za mu tsara insha Allah Allah ya kai mu gobe da fata Allah subhanahu wataala ya samu abin da muke karanta albarka ya amfana da mu duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya anshi ibadun ya kuma gafarta mana zunuban mu wanda suka riga mutu Allah ya gafarta musu da sa aljanna ce makomar wanda suke cikin fitintunu na kisa da ake ta yi a wannan ƙasa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare su ya tsare sauran al'umma Allah subhanahu wata'ala ya shirya masu yi Allah maɗaukin sarki kalamun ce mana akan wannan Allah tsara mana addu'a na'am eh a yankin kankara ko Allah ya tsare gaskiya ne Allah ba su mafita Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsare sauran yan uwa waɗanda abin bai shahe su ba bannar ta yi yawa wannan yana nuna cewa gwamnatin ƙasar nan ta gaza wannan shi shine na al'amari Allah maɗaukin sarki ba mu mafita mu koma mu Allah maɗaukin sarki mu addu'a mu roƙi Allah subhanahu wata'ala shi zai kawo mana mafita akan wannan al'amari wannan shi shine na magana gaskiya amin amin

اللهم احيي فيه جميل وما فيه فيه وولنا